Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar da Rusiya wato Rasha. Ƙasar Rasha ta sanya hannu kan yarjejeniya wato tsakaninta da ƙasar jamhuriyar Nijar biyo bayan wannan ziyara da Firaminista Ali Lamin Zan ya kai zuwa ga ƙasar ta Rasha. inda babu shakka a yanzu za ku ji mu ɗauke da wannan rahoto. Haka zalika a ƙasar Burkina Faso za ku ji yanda 'yan ta'adda suka fara neman sulhu a wajen shugaban ƙasar na Burkina Faso Ibrahim Traore. Biyo bayan yaƙarsu da yake yi babu ƙaƙƙautawa inda a yanzu suke son aje makamai inda suke kiran Ibrahim Traoren. A dangance da haka za ku ji mu ɗauke da wannan rahoto shi ma. masu saurare sai ku gyara zama domin jin waɗannan rahotannin labarai da muke tafa da su kama daga jamhuriyar Nijar, Rasha da Burkina Faso. Bari mu fara da rahoton da yake bayyana cewa ƙasar Rasha wato ta sanya hannu kan yarjejeniya tsakaninta da wato ƙasar ta jamhuriyar Nijar akan ci gaba da samar da tsaro a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. kamar yadda dai bar mu samu ku ku ji abin da ke faruwa. da jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da sojoji suka gudanar da juyin mulki a yankin Sahel. Wannan mataki na daga cikin yunkurin da ƙasar Rasha ta wato ta daɗe tana goro wajen bunƙasa harkokinta a nahiyar afirka amma matakin sai ya samu tasgaro a watan yunin bara sakamakon boran da aka samu daga rundunar sojin hayar wagner da ke amfani wato da ke amfani da su mataimakan ministan tsaron rasha yunus ebek okrov da alexandra fomin sun gana da ministan tsaron nijar salifu modi a birnin moscow inda aka kulla yarjejeniyar yayin ziyarar aikin da firaminista ali muhammad lamin zai ne kai ƙasa shekarar kasashen biyu sun amince a tsakanin su da su aiki tare wajen tabbatar da tsaro a Nijar da kuma inganta shirin kota kwana na sojinta domin tunkarar duk wata barazana. To kamar yadda kuka ji dai yarjejeniya ce daga jamhuriyar Nijar ɗin tsakaninta da Rasha, inda wato dai a yanzu za a samar da wato daidaito tare da wato yakar 'yan ta'adda waɗanda suke hana kwanciyar hankali a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar. kamar yadda kowa ya sani kasar tana fama da abubuwa kuma kazalika za a iya ambata cewa bayan fitar kasar faransa da kwashe dakarunta a yanzu kasar ta rasha za ta maye gurbi na faransa a kasar ta jamhuriyar nijar a dangance kuwa da abin da ke faruwa a kasar burkina faso bari mu sanya muku wannan rahoto ku ji abin da ke faruwa yayin da wato abin dai ya zamanto wa 'yan ta'addan abin neman sulhu domin kuwa ibrahim Traore ya sako su a gaba wajen yakarsu inda yanzu suke shirin ajiye makamai shi ku je to jama'a assalamu alaikum to jama'a mun ji an ce 'yan ta'adda a ƙasar burkina faso wato suna nan suna yi ta buga ma shugaban burkina waya cewa sun tuba wato a zo a zamna a yi sulhu wallahi ku sani babu maganar sulhu a yau babu maganar sulhu a gobe bai wuce wata uku ba kuka yo dandazo wato gari guda kuka zo kuka yi duskur ɗinku a cikin daji kuka ce za ku je ku yaƙi gwamnatin burkina faso kuka ce ma wato shugaban burkina sai kun je kun tuɓe shi akan mulki saboda ƙarhin da kuke da shi da turawa fitsararru da kosan suna bayan ku suke ba ku makamai kuka ce sai kun je kun tura mulkin shi wato yanzu da wuta ta kai wuta da aka yaƙe ku iya yaƙa da turawa su ma aka kore su wato yanzu kun rasa abin da ke muku daɗi shine kuka zo kuka ce wato a zo a zauna a yi sulhu to ba magana sulhu a yau babu magana sulhu a gobe shekara goma sha uku kuka yi kuna kashe al'umma ba dare ba rana kuka zo kuka mai da ɗiyan mutane marayu kuka kashe iyayensu kuka zo kuka mai da matan mutane shawarawa duk da wannan zaluncin da kuka yi a gwamnatin da da yake kun san cewa wato gwamnatin da tana tare da ku kuma kanku a haɗe tare kuke da turawa tare kuke da gwamnatin kasai su suka sa kuke wannan ta'addancin domin wata manufa ta ya za a yi a dinga iba arzikin al'umma sai gwamnati ta kira ku sai ta ce muku to shikenan tunda kun zo kun ce wato wato tunda ita gwamnatin tana neman sulhu da ku yanzu gwamnati ita ke neman sulhu da ku sai ta kira ku sai ta ba ku daloli wato na miliyoyi na dolar ko kuma na sefa sai ta kira manya-manyan cikin ku wato sai ta ba su manya-manyan gidaje kuma sai ta ba su ayyukan yi su kuma mutanen da aka zo aka maida iyan da aka zo aka maida su marayu aka kashe masu iyaye da matan da aka zo aka maida wato mazajensu da matan da aka zo wato aka maida su jawaru saboda an kashe masu mazaje su kuma sai a ɗauki tabarma sai a ɗauki wata ƴan shinkawa sai a ɗauki wani ɗan sabulu wato sai a ɗauka a basu su kuma wa'ancan da suka zo suka kashe wato al'umma sai a kira su sai a masu gata sai a masu goma ta arziki saboda sun kashe al'ummar da ake son su kashe ta ma yanzu dan Allah yanzu wannan wani irin hukunci ne malakum kaifa ta hukumuna wannan wani irin zalunci ne ga wasu nan sun kashe al'umma an kira su an masa gata an ba su dalolin kuɗaɗe ga wanda aka kashe ma al'umma su kuma sai su kaskanta sai su wulakanta sai a zo a kira su sai a ba su tabarma sai a ba su wani ɗan sabulu na wanki a haka gwamnatin da ta dinga yi saboda ta san kansu a haɗe tare da su da 'yan ta'adda to da yake Allah haka yake wato Allah gwani ne kuma Allah bai barin zalunci da Allah ya tashi sai ya haɗa su ga baki ɗaya sai ya masu kwana ɗaya aka dinga juye-juyen mulki wato har yanzu abin ya kai ƙarshe wato yanzu babu 'yan ta'adda babu turawa yanzu 'yan ta'adda neman suke yi yaya za su yi su fita daga cikin dashi wato an masu zobe an masu kohar rago suna son su tuba babu halin tuba to haka za ku zama sai mun ida soye kurmumus sannan a bar wannan dashin mutum ɗaya daga cikin ku ba zai fita ba da ƙarfin Allah tunda kun zo kun samu gwamnatin da kun zamna tare da su yanzu ka ba ka ga irin kashin da ake ma yan uwanmu a Najeriya arewacin Najeriya ba dare ba rana ake kashe su wasu yan iska kawai su taho akan mashina wato suna kashe al'umma wato su zo su zo su kashe mutane su yi awa guda suna kashe mutane ko awa biyu babu wani mutum babu wata gwamnati da ta taho a duk ba a gane su ba koko ana cikin shiri har su zo su yi abin su kare su kashe wanda suke so su kashe sannan su kama wanda suke so su kama su tafi da shi duk gwamnati ba ta da kuɗin sayan drone drone duk gwamnati ba ta da drone drone ba ta da wato ba ta da tsaro a sama ba ta da tsaro a ƙasa yanzu kai ka san wannan abin kai ka san in dai ba da gwamnati ake wannan aikin ba da wa za wannan aikin a ce gwamnati sama ta buɗe take kowa zai iya wa wato ya zo ya iskancin shi ya ci karen shi babu baka ya ta ya tafi duk gwamnati ba ta sani ba mutane su to akan mashina duk su yi abin su wato ku yanzu Allah ku abin kunya ma ne a dinga cewa wato Afirka wato idan ana magana sai a ce kun yi kowa tattalin arziki amma wato sama ku abu da suke kuna shi kuna gani haka ake kashe al'umman mu kuna sane saboda kun san 'yan arewacin najeriya wato hausawa ne 'yan uwanmu sannan kuma kun san cewa musulmai ne saboda yahudawa sun ba ku kwangila sun ce maku wato duniya wato mutane sun mata yawa ta yi nauyi ko wato aka ce yanzu a rage mutane wato ta doka ko ba ta doka ba a kirkiro kowace hanya don a kashe musulmai ko mutane ji kashewa musulmai ne to tambayar da zana muku da mutane da gidaje suwa suka yi ma ƙasa nauyi maciyatan banza maciyatan wahi Allah ubangiji ga ƙara warga ku kun tafi kenan ba maganar dawowa inda a jihar difa masu ruwa da tsakiyar harkar kifi kama daga masunta da ma masu sayar da su da 'yan farar hula da jami'an tsaro da sauransu sun halarci wani zama a fadar gwamnan jihar domin tattaunawa akan wata takarda da gwamnan ya sa wa hannu da ta buƙaci fidda tsari akan hada-hadar cinikayyar kifi wakilin musa mani traki na ɗauke da ƙarin bayani wurare da dama ne ke samar da albarkatun kifi a jihar difa irinsu Tabkin chadi kogin komadugu fadamar tam da dai sauransu a wani mataki na ganin wannan albarkatu sun amfani jama'a da ƙananan hukumomi da ma gwamnati ma'aikatar gwamnan jiha ta shigo inda ta fasalta dokan nan mai kulawa da kamawa da ma kasuwancin kifi a fuskar ƙasa an tara duk wani mai ruwa da tsaki a abin da ya shahi maganar kifi inda aka musu bayani dalla-dalla kanan lawan haruna da daraktan gandun daji a fuskar jiha kiji kadai da ake samu kasar difa in aka sai da kilo a jika-jika ana iya tattara kuɗi fiye da miliyar goma zuwa ashirin a shekara to lallai wannan ba karamin arziki bane ba in aka bari ba a yi tsari ba sai ka gani shi tallafin na difa bai samu ba gwamnati bai samu komi ba kuma abin ya yi ta tabarbarewa goni umara goni da aka fi sani da sunan bako wanda ya hudo daga yankin mai sorowa na daga cikin wanda suka halarci wannan taro a matsayin shi na shugaba ya ce ya tabbata daga wannan taro cije-cije ya rage kuma bangaren diyar gwamnati a shirye suke su bada haɗin kai yana mai cewa da an kai lissafi abun da ake amsa guntu guntu a hannun mutum ya kai alal misali jika ɗari da wani abu yau a bai wuce gwamnati ce ku biya dala jika ashirin da biyar in buhu hamsin gare ka in buhun ka ɗari ne bai wuce ka biya cika hamsin ba a dala ɗari to an samu sauki da an kayi lissafi buhu ɗaya abin da ka tai da mai zai ci kamar zai kai kowane buhu zai kai jika uku uku zai ci amma yanzu yan ce dala ɗari kenan dala ɗari na jama'a gaskiya mu ma kar mu son kai. ɗaya ƙungiyar da ke taka rawa a fannin na kifi ita ce ta direbobi. Mamman Mansur Abdullahi shine shugaba a fuskar jiha kuma ya kira 'yan uwanshi direbobi da kada su yi wata-wata wajen cirar takarda don ita ce hanya ɗaya tilo wanda za ta sa abin da suka zuba shiga hannun ƙananan hukumomi ko gwamnati. Mu kiran da za mu yi a gare su da farko akwai tarmi na na ɗaukan kishi wanda direba ya kamata yanka. To muna jan hankali su su zo su wannan firmi a san ɗaukan kishi na aikin ka ne. Na biyu wangar kitan sin da aka ce mutum ya yanke shi kai yarda da wani kyauce-kyauce dan ya yanko shi kowa ya san gwamnati kudin nan ta je wurin gwamnati kenan gobe an san wanga gwamnati nan ya na karuwa da abu kaza ko kuka muna iya mutum wurin gwamnati ya shugare mu Halkawo yanzu dai kashi goma tara a cikin ɗari na albarkatun kifi na amfanar kasashen waje to masu saurare kamar da ku saurara waɗannan ƙarshen rahotannin kenan da muke tafa da su inda kuka je mu dauke da rahotanni daga jamhuriyar Nijar kan yarjejeniyarta tsakaninta da kasar Rasha inda kuka ji cewa sun rattaba hannu yayin da za su ci gaba da samar da wato aiki na tsaro a kasar ta jamhuriyar Nijar inda dai za a iya ambata cewa wannan zai iya kasancewa kasar Rasha ta maye gurbin kasar Faransa a cikin kasar wato bayan dai kwashe dakarun sojojinta da korata da aka yi inda babu komai daga cikin ahalin Faransa a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Haka zalika daga ƙasar ta wato Burkina Faso shi ma, kun ji irin yadda al'amuran da yake faruwa, kamar yadda dai 'yan ta'adda suke yin ta'annate inda a yanzu gwamnatin ta yanzu ta soja Ibrahim Traore ya ƙaddamar da shirye-shirye na yaƙar ta'addanci a ƙasar inda ake yakar 'yan ta'addan inda a yanzu 'yan ta'addan suka ga babu sarki sai Allah suke shirin jefar da makamansu to masu saurare me za ku ci dangane da waɗannan rahotanni musamman ma kan waccan yarjejeniya da wato ƙasar rasha ta sa hannu tsakanin da jamhuriyar nijar da kuma yanda wato ibrahim traoren yake yaƙa waɗannan 'yan ta'adda har suke yunkurin zubar da makamansu muna jiran jin shahirayinku kuwa kan wannan al'amari mun gode sannan mai saurare muna ƙara roƙonka idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu a kodayaushe mun gode